Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. wai biba me yasa kenan ga bugun yaron ga cikin jama'a hakan ga ke yanzu baki nan ga ganin shi yanda yake gudu yana shiga ko ina ha yana ihu alhali muna wurin aure haba ke ko yaro ne mana kuma haka daidai yake a wanga lokaci da ya kai ai ba shi bane dalilin da zai sa ya ringa irin wannan halin a cikin jama'a mutane ba sai su ce wai ban bashi tarbiyya ta kirki ba ce ba abin yana min ciwo tsaya biba kenan kin fi damuwa da abin da mutane za su waɗe da walwala da jin daɗin ɗanki ba wannan ba ne. kawai abin yana damuna dai ne ina ganin shi haka nan. haba ba ke ba ke mini magana ba Ƙaƙa za ki yi irin wagga magana ke fi kowa sanin cewa yaro duka da wada yake kuma in sun kai wannan shekaru ba su da komai sai jin ƙarfi yawo suke so da ɓanna, kuma ba ɗanki na farko ba ne na sani salmu amma kin ga wannan wallahi yahi tashin hankali ya yi yan uwan nashi ai haka ne kowane yaro da wada yake zuwa bai kamata ana daidaita su ba tun ɗazu magana kike yi kawai don na ɗan bigi wannan yara dole in yi magana don abun da kike nan ga yi ba daidai ba ne shekaran jiya kaɗai ke tai makarantar su yarin ke saboda malaman makarantar su ta buge ta alhali kuwa an hana a bugi yara a makaranta to ke don me yasa nan ga bugun kananta da bai ma kai shekara biyu ba. Yanzu a ganin kike ya kamata in bar shi haka nan mutane suna kallon shi. Haba ke ko ya kamata ki samu hanyoyi daban-daban da za ki kwanta da mishi da hankali bugun shi ba shi bane mafita baki san da kashi yana gigita yaro ba yaron da ya saba bugu tun yana karami ko ya girma matsala ɗaya zai ta jawo miki kuma wata rana kin jin shi zai karu dan a cikin kanshi duk abin da yayi bugun shi dai za a yi abin ya wuce wannan na iya haddasa har wani kiyayya ta shiga tsakanin ke da danki. eh subhanallahi bari faɗi min wannan zancen gaskiya ce ko yaro in kina bugun shi ko da yaushe wannan na iya ja mishi matsala tare da sauran mutane musamman ma in kina bugun shi gaban jama'a kina da hanyoyi dubu don gwada shi don sa shi ga hanyar da ta dace yaro yana buƙatar ya yi walwala don ya samu ya girma cikin natsuwa bai kamata ba kina hana ma ɗanki wannan a'a ban na hana shi ya ji daɗin shi kawai nan dai dan muna cikin jama'a ne kenan a ganin ki yaro baya da incin yi wasa in yana cikin jama'a sai dai in yana shi ɗai to kin yi kuskure inda haka kike tsammani yaro bai san ba san da ya kamata ya bar wasa kenan duk inda ya zo gare shi wurin wasa ne in kamar in san da ɗanki yana da kinji kina iya bugun shi gida ya da ki kashi nan cikin jama'a kuma kina bugun shi saboda yana na yana wasa kin san da ban san wannan duka ba bayan nazarin da nayi dai kina da gaskiya daga gaban nan insha Allah bana bige shi ba gaskiya na gode da shawara da kika bani ba ki ba komai